الحادي والإجرة لا wurin da ke so kai tsaye bi an ja'ala lin nikahi ko hariman katanga min al-iddati kaga ai ta hana aure in zaka so kai aure in ka za ka aure tana cikin idan ka ga an sa ka sanga ba dama aure ta amma dai wannan ya gano hariman eh, ina wuri ma ne to eh, eh, ja'ala hariman linnika ke kenan maza ce min al'iddati tazidu ah, ala miqdaril istibra'i ita iddan ta wuce istibra'i kaga istibra'i jini ɗaya ne wannan ko dole he ya kai jini uku kaga sun bambanta tunda kaga wannan aure ne to yana da ƙarfi sama da baiwa baiwa kawai in zai za a rabu da ita ta istibra'i shikenan shikenan alaikum assalam hmm? ta fi wa ashirin na baya dai ta fi wa ashara Allah za ya shiga na baya yau wajen ta bai shiga ba nan ta yi baka da layin ba wa'in wa'in ta akara lawata ila wakatil hilli shine aka ce ai ai aure cikin idda ko aure cikin harama ko da ba su tara ke ba sai daga baya bayan ta gama haram sai nan nan eh be me ke do da eh, li Allah yuttakada al-aqd zari'a an hana wannan don kada a dauki kudurin auren nan wata hanya sai da wata yi eh wala yanta hada bisiyami wannan ba za a warware shi ba da azumi a ce to mutum zai dinga azumi azumi ana karya shi ma'ana tun da mutum zai hana ka itara da ita ita ta dinga azumi shi dinga azumi a kaga ba zai hana ba <coughs> azumi ne lokacin da ya je tara da ita ma wa ya sani. Alaikun salam. eh ba za a yawa ba saboda duk idan aka hana abu da zariya aka ce an yi wa ya san wani tsautsayi ya fara yanzu musamman ma tambayar da ta zo a zamani sai kuma a dubi daidai da zamani a yanzu innan idan mutum na mace anan yana idan yana daukan ta je aikin haji ko ta je ma makan kawai kaga za kanka wannan tsakanin mu zuwa aikin hajji awa nawa ne hudu ko shi hawa awa hudun ya dawo isa mai tabbata gama idan ba so da kanan da aka je ba za a yi ba ba za a yi ba kawai mutum nawa ina aikin hajji ya tsero bai gama ba so da kanan wannan kawai din an ce ba za a yi abu ba malaman na akwai abin da suka hanga wani lokaci za ka ga abu kamar ba zai aku ba wata da sai aku a gabanka ka rasa yadda za ka yi da baka yadda da hukuncin ba ba ne da ke hatau hmm? kome mai sauƙi ne ballaci mutum yana da yan kwabban shi tu yana da mata ya za a yi wance in ta ko in ya mutu fa ku duba wani hmm? me ma ce ƙarshe karanta kina ya azumin aka ce lokacin sai kusa yake saboda kanan fatan fi sabarihi ba fi safarihi ba da yawmin ila laili daga gani sashin dare ne zuwa rabun nan babu wani wahala a garin garinsa babu laili dinan الوجه الثاني والعشرون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع الذي يهنى أحد تكان شميكي دباش Eh isa akan ce muku fikihu kaɗan ake ɗauka ba da yawa in ka ɗauka da yawa sai dai dama ka iya wannan matsalan an san ka iya ta kawai da an zo kanta ma za a wuce amma in ba haka ba sai dai kai ta ji ka zo nazari abin ya kiwa sai ka koma kana zagin littafi ba a haɗa salafin wa bayu yi misalin ko a littafi aka ce muka salafin wa bayu in aka warware maka wannan ka ce ya ishe ka salafin wa bayu wanda kamar yadda za mu karanta ko da misali ce maka na zo ina neman rancen dubu hamsin ya ce kashi to yanzu ina da dubu arba'in ne amma ga wani kafet wata da dadduma mai tsada dubu biyar ya sayo ta sai ce to dubu goma za ka sai ce ya haɗa min dadduma dama na san dadduma kaga an samu bai'o an samu salafu kaga tasalafin nan sai aka gari aka sami ba tun da ‘yan kasa nan ba tsoron Allah gare su ba duk yadda za a yi wa Allah wayo suna aikatawa kaga nan an yi wa Allah wayo ya ba shi dubu arba'in da biyar ya biya shi dubu hamsin sai aka ce to tun da wannan aika gasar da zari'a ne wanda sai ce to in ban yi haka ba fa to kai ne ba kai haka ba in kun wancan yi haka ba sadda zari'a za gani kamar wannan ba matsala ne ba amma ran da ka yi shugabanci sai ka gano gaskiya ne sau da kanai ta kace an hana bai'un wasalafun hanya ce ta in misalin wannan ya yi min gaskiya ko to wancan shi ko dama yana neman wannan ka'idan inda zai shiga ya yi abun nan sai abun ɗin wancan don kamar misali ne mutum ainihin ya karanta tauriya sai je maka wannan littafi wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa juz'i ukun nan ban sayo su dubu ɗari ba kaga kenan ya sayo su dubu ɗari da hamsin da kila ko sai ka ce to yanzu ya za a yi to ni ma sallama min dubu ɗari ku ta gwagwagwa alhali littattafan nawa ne mani ne dubu goma ko sha biyar ko a ɗauka ma ashirin to misali aka ce haka dubu ashirin ne ya rantse ma da Allah bai sai su dubu hamsin ba ba haka ne ba ai ba dubu hamsin sai su <laughs> dubu ashirin sai su ka gani ya zurma ka ka tafi can ka fada to wannan abu haramun ne to ya kaga wannan wanda suka je suka karanta wannan tauriya sun karanta in ba masu imani ne ba sun samu hanyar ka da jama'a ce ai ya rantsi da Allah ce aka rantsi da Allah ba gaje to dubu hamsin din na saya na ba dubu hamsin da dubu ashirin na sayo shi ko na rantsi masa Allah ban sayo shi dubu hamsin ba mai laifi na nan amma Allah san zuciyarka ka. Hmm. wani irin hila to mai wannan ba hila ba ai shi ne ai ba maganan hila hila ana karanta hila ne yanzu misalin a ce maka aka leko aka ce a ah, mai wadana a cikin nan sai suka koma sai aka je aka shirya sai ka gano a kofan nan an sa wani abu kana gita zai yanke ka ko ga wani can aje shi dama ya ce in ka game da yanke masa kai kawai to nan ne za ka hila ba haka kawai kana son kayan jama'a kai musu hila ka cike su ba wannan ka yi hila ka fi da ranka to shi ne kana yin wata dubara to a hila ta halatta yadda ka amur dan asu aka ɗauki dukiya aka ba aka ɗauki aka yi masa kyauta a matsayin shi ne a matsayin ɗaya ne daga cikin mabiya annabi ɗaya ne daga cikin zababbun umaru sai kenan shi sai ya kalli waje ya ga ana wata harka a shi a yi murmushi a shi a yi murmushi to ka san kun kana da hankali mu maki ka ga ya kalle ka yi murmushi ya kalle ka akwai matsala in kana da hankali shi kenan sai ce wa au oga. Gwato akwai wani sirri zan ga maka tun da da kai mutumin kirki ne ni ban san kai mutumin kirki ne haka ba ga sirri wato umaru na da wasu mutane da su ike cin nasara ni ɗaya ne daga cikinsu to gaskiya na ga ko in je in ce ka zo wannan yanzu abun da za ka bani ɗin duk kayi min magana na gansu ba zan iya maimaita musu magana da kai ba in zo da su kawai ka gansar da su yadda ka gansar da ni na yadda kai mutumin kirki ne sai ce gaskiya ne ba komai ji ka zo da su nan take aka canza umarni tun da umarnin soja za ka yi sai kuna zaune za a zai ba da umarni a je a kashe ka yana dariya kuma baka ga yadda suka yi ba shi ke an ko sai ya fita sai ya fita sai ya ga an bar abin din ya wuce sai an jima sai ka dawo sai ka dawo shi kenan ya wani ya fito ke nan ba gari da ya wayi ya fara sa majanjanwa akan kofan mm, garin kamar misali na ce ya fara harba wannan mai tarwatsa tankan na aka fara harba wannan kofa ta tarwatsa haka duba a gaje kai haka za a yi haka za a yi kuma ma ba ma san shi ba amurdan asibitin ne ba to ka ganin ne za ka hila ba fa hila cuta aka shirya ba ka ga ranka zai fita to yi hila kauta amma ba kai hila ka cuci mutum ba duk wanda yake hila ya cuci mutum to kusa ya zamba yahudi ina da wahala kafin ya mutu sai Allah ya mai da shi dabba har yanzu akwai wanda suke juyewa in ka kalle musu akwai wanda za ka kalle shi gaba da kaga ya da bera ɗabi'o'insa harkokinsa ta harkokinsa duk irin na bera ne ya juye maskun da yanzu akwai na sosai ko ka gan shi ya zama irin alade harkokinsa duka inda ka san harkan alade za a gan shi irin alade to yana aikata irin aikin alade to haka ba a hila shi ne ai irin wannan din kada ka je ka karanta karatun hila ka dinga cutar jama'a da shi annan nabi alwajhul sani uh, wa shuna shine ma nayi nisa ko naha an ya jama'ar rajulu baina salafi wa bai'i sai a aje bashi a masa takardarsa daban a ciniki a yi masa takardarsa daban wa ma'alumun أنه لو أر... آه، كو... لو أفرد أحدهما دعوا أواني كو الناس عن الآخر صحا وإنما ذاك لأن الإكتران أحدهما هذا تيانس داتيان بالآخر ذريئة إلى أن يقرده ألفا يباشي لنكن دبوئة ويبيئه سلعة تساوي ثمانية wanda za ta yi daidai da tamanin ko takwas bai alfin akwas kaga ya ce riba a banza shi ne misalin da ba ku illa nan ban kuɗi ne ba iri daya ba fa ya kono kada a tafu alfan wasil'a bi samaniyar bi samani mi'atin li ya akuza minhu alfaini kaga mai an samu ruwan da ba a so wa hadha huwa ma'anar riba fanzur ila himayatihi ad in ka so yanzu kai hatta kai mai sai to ina yadda ni ba komai na yadda ba sai ko ka yadda wannan wata hanya ce da ake so a toshe a hana cuta kai kuma ka bude ta ila himayatihi dhari'a hanya ila zalika bi kulli tariqi wa qad ihtajja ba'dul mani'ina ma subhana wa sunni hujja li mas'alati maddil ajawati ainihin in da ainihin magana dibino qala inna man jawwazaha yajuzu an yabi ar-rajulu dinaran yana halattar da sayar da dinariya fi min dili bi alfin wa kamsu mi'a mufradatan kala wa hadha dhari'a ila riba ثم قال عنه يجوز أن يقرضه ألفا ويبيعه المنديل ya sayar masa da kyallen kyalle ne a yi maganan haɗa wancan ne tun da aiki ciniki na ke ba da misalai daban-daban eh? wanne eh ba ayo ba ba wa tajja ba'dul limas'alati muddun muddun ajwa muddun ajwati mudun ba dibino ne ajawa ba mun da Allah suna zuwa suna zuwa da shi nan bi an kala inna man yujawwizuha wanda ke haratar da ciniki da mudun da rancen mudun ciniki da mudun dibino ga ciniki ga na daban kamar yadda wancan yi na faru salafin wa bai'u kaga bai halatta a ba da mudun ajiwa da mudu biyu ko mudun ajiwa da wani kaya inna min jawazaha zo an yabi al-rajula dinaran fi min dilin bi alfin dinar din wa khamsu mi'atan mufradatan da kuma da biyar daban ma an tashi a bada dubu biyu kala wa haza zariya ila riba ثم قال يجوز أن يقرضه ألفا ويبيعه المنديل يسير إباشي يسير مصدق اللي بخمسمائة وهذا هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله wahuwa man akara da dara'i'a man akara min akara da dara hanya ce tafi kusanto da yadda za a ci riba ila riba tunda shi kuwa mugu yana na shi dokar kawai ike so a tabbatar in an tabbatar da dokar ga inda zai yi kawai sai aikata wanda zai aikata sai su ba za su ba kuɗi ba sai mai kaya sai a zo don da suka suna kamar wani za su masu ko ne sai su ce kuɗi ba za su su ba ta ba amma za su man gyaɗa sai da adadi ta ga iya suka to a wannan kayan da suka sai mata to a kan shi sai su ƙara mata kuɗi su biya a wata biyu misali sun kashe mata dubu ce za ta ba su dubu tamanin su suna da mutum da ba kuɗi suka ba ta ba kaya ne suka yi mata suka yi mata wannan tsari ita ma nafsa kaman ya so ya kama da kwanda ma haya face suna da adadi kaga man da suka sashi cewa ba san mana suka sashi shi ba Ku za su ƙari a nan sannan kuma su zo su ƙara a wurin biya wannan kawai kai waye su ɗauki nawa ne jari da take bukata dauki jari a bata sannan su da damu su da iya daidai da kuɗinsu duk nan su shi ya eh, hikima ne wayo ne na dan adam ka kore shi tana yi zagar ta can saboda kanan ba haka aka dinga samun tsofaffi masu kosai bankunan nan na makwata suka dinga abin suka ta masu kosai ai malam wannan bankin naku da kai magana bai da bambanci da first bank lokacin da aka bude shi sai na ce to mu kudin mu na masallaci first bank za mu sashi ko yanzu account din mu da first bank ne ba su da bambanci tun kafin bai abin nan ba ni lokacin abun da na yi ma amfani da shi wannan banki a yau ko da musulunci zai yi zalla hmm. to muddin ina musulunci zalla kawai wata rana majalisar ɗinkin duniya za ta rikishi ta ce akwai tuhumta akwai duka yan ta'adda ciki ko da musulunci suke zalla abin da zai faru kenan tun da ba mai warware an ta yanke hukunci sai dai Allah ya haka kawai ma sun toshe maka akawun suna neman ya aka yi ya aka yi ya aka yi ballanta na ku tattara kuɗin ku gaba kida ku zuba shi a wannan banki sannan ku mutane na su zuba jari su dinga ba mutane kusan kusan ba shi kyauta ba shi ba ruwa wane ne ba ruwa su ba shi ci gaba ta ina a wannan dunan yadda muke a matsa yadda muke a take masallaci wannan in za ka buɗe masallaci sai sun yi sarƙe-sarƙen da masallacin zai zama hoto a nemo jahilai a sa sunan wannan a sa sunan wancan a sa sunan wannan lokaci guda in kai a wasu ce ba ta yadda ba an ka rubuta za ka wasu ce ba ta yadda ba su je can su bata a je wannan abar sai ku ta zama a wuri guda daya sai dai oyan na oyan la dole a yanzu in ka gai wasu sharuɗa da suka gindaya kawai sharuɗan da aka shimfida a zamanin atatorat ta inda babu wata ƙungiya da za a yi ta tashi ta yi motsi duk inda za ta yi motsi an toshe wurin duk inda za ta yi motsi in ka kalla halaka ne a ƙarshe hmm? wani shi bankin nasu ko ba ka ce bankin su shi kenan yi ya ka wuta kanka to wani lalabar da su kai ka kai kudin ka wurin wa ya kai ka zai ka ce a musulunci aka ce ce a kai ba ka gani musulunci na da ƙarfi da zai yi wannan yanzu komai namu na hannunsu sai da yau kawai ka san yadda za ka yi yadda ake yi su dole ku zama kai ana haka kuna haka ana haka kana haka ana haka kana haka sai suka watsa suka yi nan to mallan kana son suka tsere suka yi nan da gudu tare ta nan inan haka kana tafiya kana tafiya sai ka gansu suna dube-dube ya bi mu ta can ke to gani ban bi ku ba ma'anawi ne mai ganewa da in zai gane yi gane shi amma muna ce kai ya isa ka wa huwa min akarabin zara'i ila ribar. wa yalzamu man lam yasudda zara'i'a ina zama dole ga duk wanda bai toshe duk wata hanya ta zuwa haram ba an yi khalifan da sosa wa yujizu zalika fa kaifa bi tarki yatruku amran wa yartakibu nadhirahu ya bar abu ya aikata dan uwansa min kulli wajhi yayi